uwa matasa barka da warhaka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin daga nan ɗakin maganar studio Kalangu kuna tare da ni Fanta shansu da kuma ƙawata Rabi Mai Kano. Rabiya ne kina lafiya? Lafiya lo Fanta ya kike da fatan kuma ƴan uwan matasa suna cikin ƙoshin lafiya. Fanta Yau a bisa kami zamu tattauna a cikin shirin tura biyu idan Allah yarda za mu fara da fannin ado da kwalliya zancen karin gashin idanu da 'yan mata ke yi wato fosil A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu yi tsokaci akan wani zaman muhawara da aka gudanar a yayin bikin ranar da aka keɓe domin yaran nahiyar Afirka daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki gasar zakarun Ingila. Rabi ta wani fannin kuma tun shekara ta dubu biyu da biyu ƙauyen Kwata wanda kilomitar biyar ya raba shi da gaya yake da makarantar firamare amma su 'yan college da lise kowace safiya ta Allah sai sun isa garin gaya sannan su samu su yi karatu. Haka ne fanta ai sai makin turari wannan rahoton na Fadal Alu zaki gane matsatsin da suke a ciki. Kasancewar ba su da ɗakin zama a garin gaya wannan ɗaliban kowace safiya suna zowa garin ne bisa ababuwan hawa daban-daban domin ɗaukar darussa a makaranta. Daga kwace nake muna zawa a kafa amma wani biman wajen mu da ke kabu-kabu suke biyowa da mu. aka ce mu dawo da mareje sai mun je mun ini gidan abokan. Can da ɗalibai da dama suka bar makaranta a dalilin wannan matsalolin haka wani mahaifin ɗalibi ya faɗa. Da yawa sun bar makaranta waɗanda suka yi ƙoƙari su ne suke karatu shekara ɗaya zuwa biyu. Idan baka da ɗan uwa to dole ka rinka zuwa kana dawowa. Idan mutum bai da hali aka ce yaro ya tafi a shafa ba zai zo lokacin da malami yake so. Samun ilmantarwa kuma a ci gaba da samun horo domin amfanin garinsa da ƙasarsa shine gurin wa'annan yaran da dai kash matsalolin sufuri na sa musu birki ga wannan niyyar. Yanzu kuma sai mu nufi jihar Agadez domin yi muku tsokaci akan al'adar da ake ce gayya wato al'adar taimako ta gadin gado. Ai kamar yadda kika faɗa ne fanta ita dai wannan al'adar ta taimakon juna ce musamman ma idan hadari ko iska ya rushe gida ko shuguhar wani ko kowa zai kawo gudunmuwar shi in ta aljihu ce ko ta ƙarhin shi ce Gaisuwa metir aiki ya kusa karewa yau wannan taimakon zumuntaka ya zo kofar ahmed galina wani matashi mazamnin anguwar umar dan magas ɗan shekara talatin da biyu da ya yi asarar rufin ɗakinsa da bangon gidansa biyo bayan malalar ruwan damana da aka samu yanzu nan na rasa saman ɗakina da katanga ba ni da hali na kira sami domin su taimake ni cikin gayya kamar yadda kuke gani a nan sun kawo mini laka tabarma duk abin da ya dace domin taimaka mini ban kashe komai ba ni. Wajen matasa goma sha biyar ne da suka zo daga angoyi da dama na birnin Agades suka karbi kiran Ahmed. Wani taimakon kai da kai ne nike. A yau Ahmed ne gobe zai kasancewa waje na zai cika da ruwa ko wani kamar yadda kuke gani muna cikin aiki wasu suna buga birgi wasu kuma suna gyarawa. Wani lamarin takamaimai kuma ga wannan al'adar ta tun uwaye da kakanni mutane masu wucewa a wajen suna baiwa matasan gudunmuwar gayya shayi da sukari domin su kara masu karfin gwiwa. Rabi yanzu bari mu juya fannin ado da kwalliya musamman ma zancen 'yan dabarun zamanin nan da mata ke yi domin kara kyau duk da dai a cikin su akan iya samu 'yan da ke iya taba lafiyar su misali irin wannan karin gashin da 'yan mata ke sawa. Haka ne fanta balle ma a cikin nasu akwai waɗanda suke cewa ba su san in za su iya barin ita wannan kwalliya ga rahoton da muka haɗa muku. Yana Yana da mahimmanci a jimilce ga mata na su kawata kansu a duk lokacin da suka samu wata dama domin haka suna amfani da dubaru kan kyautar da Allah ya ba su ko kuma na ƙirar ɗan adam. Ana iya zana ƙarin gashi, ƙarin akaifu da sauransu. Amma kuma akwai wata aiwatawar da wasu mata ke sha'awar yi cewa da sanya girar ƙarya domin aza su ƙwararrun masu aikin na sanya sinadarin liko na musamman domin girkawar akan girar da Allah ya bayar sai dai rayuka sun bambanta akan wannan batu. Kai wannan tsoron su ne muke yi ba da sawa kamar min za su yi balle kwal idan da ake sa bisa idanuwa Fatima ta ce ta bar sanya girar karya yau da shekaru domin a cewar ta sinadarin likon da ake sanyawa na iya kasancewa wani haɗari. A da dai ina sawa amma a yanzu na yi shekaru da ban sa gashin ido na roba da ake laƙawa ba domin na ji labaru da dama sama kwal da suke sawa suna laƙa su domin suna jimma masu sawa gashin ido. Maganar da Dr. Dr. Idrisa binji jami'in sashen idanu kuma kwararre jami'in gyaran ido ya ba da misalin wasu sakamakon. Na farko kwal da ake amfani da shi a kewayen bakin gira na toshe ƙananan hudodin fata domin ijiya na buƙatar raba a yaushe kuma a halittace wasu ƙwayoyin halitta da aka toshe na janyo kumburin gira da ake kira blefarin. ba ga haka kuna sanya giran roba kuna rasa girar ku ta asali kana kuma mutum zai kasance da rashin lafiya. Mata nawa ne suke nuna kyawun gani da girayen roba amma kuma idanu ja zai iya zama kuma babban hadari a gaba. Kamar yadda wani salon magana ke cewa sai an sha wahala akan zama mai kyau to amma a wani farashi. bangaren kuma domin gane jigon da aka rike mu biki na 30 na raye ranar da aka keɓe ma yaran nahiyar Afirka a ranar 16 ga watan Juni sama ma yara kyakkyawar hanyar samun isa ga tsarin shari'a a nahiyar Afirka. Shi yasa ma'aikatar jiha mai kula da inganta mata da kariyar yara ta jihar Maradi suka gudanar da wani zaman muhawara. Kuma jama'a da dama ne suka halarci wannan taron Fanta mai ɗaukar rahoton na ma Muhammad Mamman bai yi ƙasa da gwiwa ba. A ƙarƙashin jagorancin jujun yara na kotun shari'a ta Maradi wannan taron bada labari ya sa sa kaimi ne bisa ga matakan da ƙasar Nijar ta ɗauka domin tabbatarwa da kuma kariyar yara ƙanana ta fuskar shari'a a ganin Juju Arma Ya'u. Shari'ar yara ta fi zama abin tausayawa ga ɗan Adam. A bisa ra'ayin hanyoyin da ake bi, tsarewa da bincike da shigar da ƙara ga yara sun yi matuƙar babbanta da wanda ba yaro ba, inda ana tabbatar da haƙoƙin yaro kuma da zaran ba a girmama ƙa'idoji ba to ana iya soke wannan matakan. matasan dukansu sanye da takunkumi sun saurari jujun salamatu abdulwahab ta ce lalle ita kam ta rike matakai da sharuɗan kariyar yaran da suka yi laifi. Na fahimci cewa duk da irin laifin da yaro ya yi akwai wasu abubuwa da basu kamata ba a saka su a cikin kaze judiciyar kinshi. Misali in uwayen shi sun rabu lokacin da yake son ya koma wajen ɗaya daga cikin su juju zai iya taimaka mishi wajen ɗaukar shawara ta gari. Bayan fiye da sa'o'i uku na tattaunawa da Tambayoyi da aka ba da amsar su mahalartan sun rike da cewar yaron da ke da matsala da doka na samun kariya ta musamman. Yanzu kuma ga filin namu na wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa an koma gasar zakarun ingila tun ranar laraba tare da karawa tsakanin kungiyar manchester city da arsenal kuma manchester city ita ce ta lashe gasar ta hanyar zura ma abokanan karawar tasu kwallo uku a raga sun nuna jarumtar su ba tare da wahala ba A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na wannan maraicin ranar Asabar. Mun gode muku da sauraron mu da kuka yi za ku isa ki sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.